The newly elected chairman of Nyako supporters group in Adamawa State has led other members of the association on a courtesy visit to the zonal vice chairman of APC in Adamawa Central Zone, Alaji Isa Muhammad Bagalchi, at his residence in Jimeta. The state chairman of the group, Jibrilla Muhammad, noted that the purpose of the visit was to introduce the newly elected executive of the association to the critical stakeholders closer to the former Adamawa State governor, murtala hamanyaro yako. mun zo mu ziyarce ka ne saboda yadda kake zama jigo na jam'iyyar apc sannan kuma hadimin gidan baba mai mangoro saboda haka kana ɗaya daga cikin mutanen da muke martabawa muke girmamawa muke darajawa wanda dole ne in za mu yabo sai mun zo mun tambayi shawaranka duk da cewa wanda suka yi a baya ba su zo suka yi hakan ba amma mu insha Allah daga yanzu duk wani abin da za mu yi da shawaran ku za mu yi ku ne manyan da zamu mu tsaya mu nemi shawaran ku also contributing the state PR of the organization, Weranga Umar Jada, stated that the reason behind the change in leadership of the group was as a result of breaching the rules governing the association by the former acting chairman of the group. Ah, abin da ya koya gaya mana shine yana APC, abin da da ya faɗa shine ya dawo APC, abin da su bakalci suka ce da sauran ahalin gidan yako suna apc ba yadda za a yi mu mu ce muna ikirarin yako support group mu ce muna adc ba zai yi ba to wannan shine sila wanda muka ba shugabanci ya fita a tv a gidan rediyo ya gaya wa duniya cewa shi ya bar jam'iyyar apc ya koma jam'iyyar adc while responding the zonal vice chairman apc in adamawa central zone who double as the strong political ally da former adamawa state governor murtala manyaro inyako alhaji isa muhammad bagalci appreciated the group for the visit According to him, the new leadership of the organization will bring about positive change in the association. Farko ina gode muku da kuka tsaya akan wannan tafiya kuma ku ce, kuma ba yau kuka fara ba kun dade kuna fara tafiyar nan a tafiyar ta ya kusa group na gidan baban mangoro. na roƙon Allah a duk wanda ya kawo mana wata matsala ko kuma muna furci a cikin tafiya magana shi Allah ya fidda shi ya kawar mana shi a gefe mugan shi to Allah ya a addu'an ku waɗanda suke gurbatattu a cikin ku Allah ya ware ku kuma ku da kuke tafiyar nan Allah zai sa tafiyan ku albarka ba eh, a ce mutane da kuke tafiyar nan karku rena kanku kar gani kanku ku ƙanana ne ko sauransu kuma insha Allah duk inda za mu yi kokari na goyon bayan ku da ba da shawarwari da kuma an harkar jam'iyya ta tashi in akwai kofar da aka bamu na gayyatar wasu ko kuma yi da wasu mutane kuna ɗaya daga cikin waɗanda za a fara nema domin Nyako Supporters Group is a youth political organization that was established in 2014 with the sole aim of protecting the image of Admiral Murtala Hamanyero Inyako, the former Adamawa State Governor Baba Mangoro, from the political attacks.